Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu karkatar da akalin shirin ne akan kisan gilla da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir Alhaji Bawa Isa. Toma Dalla. A shekaran jiya ne aka samu tabbacin mummunan labarin kisan gilla na irin na rashin imani da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir na sabon birni da ke jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya alhaji bawa isa da farko ga wakilinmu muhammad nasir daga birnin shehu da karin bayani akan wannan kisa sunana umar aliyu ajiyan gobir mai magana da yawon majalisar masarautar sabon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah cikin iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu obanmu jagoran ƙasar gobe duk gaba ɗaya rasuwa da fatan ubangiji Allah shi mishi rahama shi da shi ya yi mishi duk kurakure ne sannan waɗanda suka yi dauki nauyin waɗannan abubuwa sun ne su kuma su zauna ga su ga duniya da misalin karfe goma da rabi na daren laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafan gobir hakimin sabon birni domin mun tura wakilan mu sun je su kai mu mutanen na yan ta'addan nan kuɗin fansa a an je da kuɗi miliyan 60 da babura guda biyar bayan inda an kai alkawari da su an je gurin ana zuwa wurin suka zo da kabiru suka nuna cewa allah ya yi ma mai girma sun kan gobe na suwa tun jiya kuma sun binne shi a wurin tun da misalin karfe biyu na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin gobirin shu'aibu gwanda gobir yanzu nake samun labari daga shinkafi ta hannun magajin shinkafi shi ya yi min confirming wannan ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin jiya da la'asar aka harbe shi. Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba, kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turakin gobir yake bayani. wayan ba su da tabbaci suna sakwato eh kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun kace wurin nan sun ce saura kaɗan eh, yanzu na yi magana da su sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya ce ya nuna min wallahi wallahi ya nuna ya ce ya ji muryar shi bayan tabbatar da rasuwar tasa iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashin hankali a cewar wasu daga cikinsu hajiya umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa rasuwa ta yanzu sai dai mu yi hankuri da duka yan uwa kowa shi hankuri Allah shi ya yi mishi shi ya yi mishi kurakuransa Allah sa ya huta ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin mutuwa wangar ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali tun da muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali hankali ba kamar irin wanga shi a komi namu karatu na komi na ya aurar da ni in lura ta same ni shi ne ke gida hadiya ta ya nemo ko yana da ko baya da dan ya rawa mana asiri tun da nake a duniya bai taba min abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya sanadin fada ta cikin wannan haɗari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka mu shi lahira al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki wannan abin ya muni da haka muke kara kira gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabacin sokoto domin wayannan mutane suna wani karar da muya kullun abun bakin ciki kullun karuwa yake idan abin ya faru kuma a maimakon a dauki mataki akai babu wani mataki da aka dauka sai dai jiran me zai sake faruwa kullun kashewa akai a kama a kashe a kama a kashe talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan wannan lamarin kamar yadda suke ta wallafawa a shafukansu na sada zumunta. Basharu Altine Goyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ya daɗe yana ɗaga murya akan aika aikar 'yan ta'adda a gabashin Sokoto. Wannan al'amari da ya same mu gabacin Sokoto musamman ƙananan hukumomin sabon birni da Isa ai ba bakon al'amari ba ne. Abin da ya sa shi ke bako gare mu saboda mu ba mu yi zaton 'yan bindiga za su iya cin zarafin magabata irin mai martaba sarkin gobir ba Allah shi gafarta mashi Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sa ya yi shahada wannan kamu da suka yi mashi suka rike shi kuma yau aka wayi gari suka kashe shi haka Allah ya kaddaro da shi wannan yanki namu musamman gabacin Sokoto Isa da sabon birni babu shakka wannan al'amari ya faru ga sarkin gobir gaskiya na amma ire-iren wannan ya sha faruwa ga al'ummar tamu yau shekara goma sha biyu muna ciki mun yi magana swahe mun yi magana magana rana mun yi magana marece babu lokacin da ba mu yi magana ba muna jan hankalin hukumomi da gwamnati su da Allah ya ɗora mu alhakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma duka waɗanga 'yan bindiga su halilu su bubu su bello turji duka gabacin sakkwato suke kuma suna nan da su da makamansu da dukiyoyin su kuma an san inda suke wannan ba ɓoyayyen al'amari ba ne. shi ma hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman najeriya group captain sadiq garba shehu Shehu ya ce wannan kisa da aka yi wa mai martaba sarki babban abin tashin hankali ne abu ne mai tada hankali amma bayan tausaya ma wannan bawan Allah da duka mutanen kasar gobiyar sai mu ce wannan fa ɗaya ne daga cikin mutanen da suke hannun yan fashi ko masu satan mutane kuma suna cikin ukuba shi nashi dole mu tausaya mishi amma nashi ya fito fili ne saboda babban mutum ne kuma mai jama'a karkashin shi wanda ake ganin ya wuce a mishi wannan wulakanci amma akwai dubban mutane har da muke magana nan mata da yara da maza da suke hannun waɗannan mutane wanda ke labarin su bai zo gare mu ba wato abin da nake so mu la'akari shine wato su dai 'yan fashin dajin nan wanda yake yanzu ma su ta'addansu ko kuma bannar da suke yi ya ma fi karfin na boko haram da suke arewa maso gabas din najeriya wato a gaskiya ba sa ma shakka ko shayin jami'an tsaro namu ita gwamnatin tinubu dole a faɗa mata gaskiya magana a fito a ce wai sha'anin tsaro wai ya ci gaba ko ya ci abin nan wannan ƙarya ce zalla a jiya alhamis ne kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya miƙa sakon ta'aziyya ga masarautar gobir da al'ummar al'ummar jihar sokoto inda ke bayyana cewar kisan na mai martaba sarkin gobir wani babban laifi ne da ba shakka za a zakulo waɗanda suka aikata shi kuma su fuskanci hukunci shugaban najeriya ya kuma tabbatar 'yan ƙasar cewar gwamnatinsa za ta kau da duk wani ƙalubalen tsaro da ke addabar najeriya a halin yanzu group captain sadiq garba shehu Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Sokoto Muhammad Nasir, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.